وأصحابه وأزواجه أم أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغنغنو من نسيها دفت أكروا masu matuƙar muhimmanci waɗanda waɗannan malamai suka gabatar sun ja hankali na kuma na tabbatar sun ja hankalin duk wanda yake zaune a nan wurin magana ce a kan kuma tata magana ce a kan mu bayin Allah gaba ɗaya me muka gabatar wa addinin Allah wannan addini namu ya yi mana dukkan gata wannan addini namu shi ya ba mu ubangiji guda ɗaya a yayin da duniya take kame-kame a kan wa za ta bautawa wannan addini namu shi ya ba mu annabin da ya fi kowa a yayin da sauran mutane a duniya suna kame-kame akan kan wa za su ƙaunata kuma wa za su riƙe wannan addini namu shi ya bamu addini na gaskiya a yayin da dukkan mutane waɗanda basu su bi wannan addini ba suke kan addini na ɓata da ƙarya zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyyul kabir huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi ولو كره المشركون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق Allah shine gaskiya addinin mu shine gaskiya sannan annabin mu sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya don haka addinin mu na musulunci yana bin mu bashi kuma ubangijinmu maɗaukakin sarki yana bin mu bashi babu abin da Allah bai mana ba musamman matasa duk lokacin da za a kafa gwamnati idan 'yan siyasa suna kamfe kuna bibiya a cikin jam'iyyu kuna bibiya a tsakanin 'yan takara wanda kuka tanadar domin matasa saboda kuna so ku ga matasa sun taka rawa sun kuma samu gurabe saboda yawan da suke da shi da kuma ƙarfi da tasirin da suke da shi a cikin zaɓe amma wallahi babu wanda ya cika wa mutane alkawari matasa da dattijai maza da mata yara da manya kamar allahu rabbul alami kuma babu wanda ya sama wa matasa gurabe masu muhimmanci kamar irin abin da Allah ya mana muna nemo 'yan takara muna ƙoƙarin tallata su saboda su yi wani abu wa matasa ubangiji kuma gashi ya gama yin komi wa matasa amma kash matasa suna sake Allah suna kama wani wanda ba Allah ba Allah ubangiji maɗaukakin sarki saboda alfarma da karimcinsa mafi muhimmancin gurabe da za a ba wa ɗan adam duk matasa ya sa suka cike guraben babu wani matsayi da Allah zai ba wa mutum kuma da matsayin annabta mafi yawan annabawan Allah matasa ne a matsayin matasa Allah maɗaukacin sarki yake naɗa su a matsayin annabawa kuma daga wannan lokacin Allah yake gina su kuma daga wannan lokacin suke zama masu jagorancin mutane a al'amura na addini da al'amura na rayuwa a lokacin annab a lokacin kasancewar tamartaka da matashi za ka ji Allah maɗaukacin sarki ya yabawa waɗanda suka yi nisa suka zama abin koyi a duniya daga cikin annabawa da waɗanda suke mabiyansu annabi ibrahimu babban misali ne Allah ya naɗa shi a matsayin annabi tun yana matashi sami ina fatan yi kalu lahu ibrahim annabi Musa alaihi salam babban abin koyi ne kuma babban misali ne daga cikin jagorori a cikin annabawa yana matsayin matashi walamma balaga a ashuddahu ataina atainahu hukumar wa ilma manya-manyan mabiyan annabi Musa waɗanda Allah ya zaɓa masa su yi imani da shi su ƙarfafi shi matasa ne fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala kaufi min fir'auna wa mala'ihim an hum. zurriyatun min kaumihi ma'anansa shine matasa daga cikin mutanen annabi Musa annabi Isa ɗan Maryam yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul yana matsayin matashi duk gwagwarmayar da ya yi har zuwa lokacin da Allah ya ɗauke shi yana ɗan shekara talatin da wani abu ne Allah ya ɗauke shi kuma a matsayin matashi zai dawo wannan duniyar har yanzu kuma yana sama a matsayin matashi ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yushiku an yanzila alaikum isa ibn maryama hakaman muqsitan wa imaman adla yace ana kusa da lokacin da annabi isa ɗan maryama idan an zo ƙarshen zamani zai sauko ya dawo wannan duniyar a matsayin mai hukunci a matsayin kuma shugaba mai adalci kuma a matsayin matashi zai zo ya yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana an yi ikama za a yi sallar asubahi a masallacin yake sham kawai sai ga annabi isa yana riƙe da fuka-fukai na mala'iku za a sauko da shi a samar manarar masallacin sai kawai a ganshi ya dirko a cikin masallaci bayan an gama ikama za a ta da sallah a matsayin matashi zai shigo duniyar nan annabi sallallahu alaihi wa ya ce duk wanda daga cikin ku annabi isa ya iso yana nan ya isar mata da gaisuwa in ji ni ina gaishe shi abu hurere ya ce ni ma haka manzon allah sallallahu alaihi wa na ji ya faɗa ni ma duk wanda ya riski annabi isa in ya zo ya ce da shi ni abu hure da ina gaishe shi a matsayin matashi zai zo wannan ya jagoranci mutane ya zama shugaban duk duniya Allah zai ba shi jagorancin duniya a matsayinsa na me na matashi wannan ba gurbi ba ne Allah ya bamu sannan jagora na kowa da kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ya gama cika zamansa matashi kafin Allah maɗaukakin sarki ya naɗa shi annabta yana daidai shi kansa a kasancewarsa na matashi ɗan shekara arba'in cif a lokacin ne Allah ya ba shi annabta dukkan kalifofin sannan suna matsayin matasa ne duk waɗanda kake ji sun yi suna ɗin nan abubakar radiyallahu anhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi shekara biyu ne ɗan shekara talatin da takwas ne lokacin da ya musulunta Umar ɗan Khattab ɗan shekara ashirin da bakwai ne lokacin da ya musulunta Usman ibn Affan dan shekara 35 ne lokacin da ya musulunta ballantana Ali ibn Abi Talib dan shekara 10 duk abin da kake ji akan sahabbai waɗanda suka gawurta matasa ne wannan samartakar da wannan lokacin shine yafi kowanne dacewa kai hidima wa addini ta yadda idan ka zo ka yi farin gemu za ka rinka tunawa kai ni ma akwai abin da na yi wa addinin Allah kuma wannan lokacin shine lokacin yi wa Allah hidima ba sai daga baya ba kar ka bari ka ce sai ka girma sai ka tsufa sai ka wuce koti kafin ka yi wa Allah hidima yanzu ne lokacin da za ka yi hidima wa Allah saboda Allah ya san da gaske innaka kadi'un ila rabbika ta fa mulaqin kar ka bari ya zama ana baka labarin waɗansu ka yi ƙoƙari ka mutu kai ma a baka labari a bada labarin ka wa waɗansu annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ɗauki irin wannan tsari na ubangiji maɗaukakin sarki na baiwa matasa gurabe waɗannan matasan da suka yi imani da shi annabi sallallahu alaihi sai ɗaukake su ya ba su gurabe ya ba su matsayi kai ka ce duk harkokin addinin su suke yi sai akwai dattijan tun da ya jawo abubakar da umar da usman da ali a taɓa jin wani ya wuce gaban su. tun da ya ja su tun suna matasan nan aka fara tare da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da su har zuwa ƙarshen rayuwarsa bai jefar da su ba saboda ya gina su ne tun suna matasa sai akwai waɗanda suka yi imani waɗanda suka girme su amma waɗannan su ne akan gaba haka kusan dukkan al'asharatul mubashsharuna bil janna suna matasa ne suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa wani ya wuce gaban su ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka nada matsayi in zai nada mutum a matsayin shugaba a wani wuri sai kaga ya dauki matashi lokacin da ya tura Mu'ad ibnu Jabal a matsayin gwamna a Yaman yana matsayin matashi ne har Mu'azu ya gama rayuwarsa har bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana dan shekara 30 da wani abu ne lokacin da aka nada shi yana dan shekara 20 ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada zai. ibnu sabit a matsayin sakataren gwamnati yana ɗan shekara goma sha biyar ka taɓa jin gwamnatin da ta ba wa sakataren gwamnatin tarayya da ɗan shekara ƙasa da ashirin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shekara goma sha biyar ya naɗa Ba yi mana ba yaƙi na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya za a je wanda shi bai samu tafiya ba ma yayi wa fati matashi ya sa shugaban yaƙin ɗan shekara goma sha takwas shine Usama ibn Zaid me matasa suke nema annabi sallallahu alaihi wasallam mutu da bai mutu ba aka zo tafiya yaƙi matasa dukkansu sun zo sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai annabi yana tattacewa yana cewa kai kai hakuri kai kai hakuri sai su koma tafidu a'yunuhum min ad-dam' suna kuka abdullahi bin umar ya ce na zo zan je yakin uhud manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zan je ba ɗan shekara sha hudu ne ya ce ina ma na cika sha biyar wurin mutuwa za a je fa amma mutum yana kuka waya ya shi ba za a je da shi ba idan ɗan shekara sha hudu zai iya kuka akan mutuwa yana so ya je don a mutu da shi don addini yanzu a kan addini mutuwa ake yi duka ake mana zagin mu ake yi amma yanzu don Allah matashi bai ji kunya ba a ce a kira sallah mutum ya kasa tashi ya zo masallaci a ce mutum ya zama nagari don amfanin kansa ya kasa zama nagari mutanen nan iyayensu suna koransu a gida ukhriju min diyarihim wa amwalihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah an dake su an zage su an ci mutuncinsu an kwace dukiyarsu an kore su amma sun ce sun ji sun gani sai ya rasulallah sai Allahu rabbul alamin amma mu yanzu ga addini alha amma a ce da mutane ku zo ku ji Allah ya ce annabi ya ce amma mutum ba zai zo ba menene amfanin rayuwar matashi idan bai sadaukar da rayuwarsa akan addinin Allah ba dama ne muka samu a yanzu damar da in baya ba su samu ba suna wahala ne fa a karɓe su su yi addinin ana ce da su baka kai lokacin da za mu karɓe ka ba mu kuma yanzu ka kai muna neman ka amma mutum yana cewa shi ba ruwansa da addini a cikin matasan nan akwai mutumin da yana cikin wadata dukkan abin da kai yanzu yake tsone maka ido shi ya samu amma ya ce ya bari ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ai kuna jin labarin mus'ab ibn umair mus'ab al kayr dan shekara goma sha ne bai ma cika shekara ashirin ba amma ya bar gata ya bar gwalagwalai ya bar dukiya ya bar dukkan abin da yake bukata amma yanzu yana ɗaukan fatar akuya yana ɗaurawa a jikinsa da yana sa riga na alhariri rigar da yake sawa up and down ɗinsa da sama da ƙasa idan za ka yi lissafinsa a kuɗin yanzu a kowane lokaci in ya sa riga sai ya sa riga na kusan sama da biliyan ɗaya saboda zallan gold ake ɗaukawa da shi ne ake yin zare sai a saƙa a yi masa riga da wando in ya sa wannan yau gobe ba shi zai sa ba sai ya canza kullum sai ya sa kaya na sama da biliyan amma ya jefar ya ce wa mahaifiyarsa in dai akan Allah da annabin Allah ne na haƙura da wannan ya tafi ya je aka shi fata ya sa kuma da bai da rigar da zai sa jikinsa ya saba da hutu ba ya sa ko da tufafi na auduga irin wannan amma zai ɗauki fata yana ya sa a jikinsa suna tafiya za a je habasha saboda jikinsa ya saba da hutu yana gumi wannan fatar tana wari a jikinsa bai da takalmin da zai sa ƙaya tana sokinsa sai wani ne ya bashi takalmi ɗaya ya sa ɗaya shi kuma ya sa ɗaya ɗaya kafar kuma yana yana dangale ta zai da takalmin da zai sa ya haƙura zai yi hijira saboda Allah saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu akan addini zaka iya sai da addinin ka akan duniya akan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba ya fi kowa sanin duniyar amma ya gane cewa duniya banza ce lahira ta fi ta ya haƙura da ita sai yanzu baka samu duniyar ba amma ka sai da lahira Ka da duniya wal ta zalika huwa al-khusranul mubin addini yana bukatan ku menene kai yanzu kai wa addinin Allah idan ana magana akan hidima wa addinin Allah ta fuskar ilimi da karatu kai ne kai wa addinin Allah wannan zai ibn sabit din da na faɗa bayan ya haddace alqur'ani ya ce wa annabi sallallahu alaihi zan share maka hawaye akan bukatar da kake yi na zakakurin mutumin da zai zama ɗan zamani ya iya karatu da rubutu ya iya yarurruka na zamani na ƙasashe ya shiga cikin karatu annabi sallallahu alaihi da ya buɗe kwas ɗin da za a yi na karatu wanda ya sa kamammun yakin badar akan su koyar da su yace shi a cikin sati biyu ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tun da da kwakwalwa haka ta'allami siriyaniya je ka koyo siriyaniyanci ta'allami farisiya je ka koyo farisanci ta'allam lugata yahud dukkan su yace ta'allamtu hafi sab'ata ashara yawman dukkan su kwana goma sha bakwai nake gamawa ka gama firamare a kwana sha bakwai ka gama sakandare a kwana sha bakwai ka yi digiri a kwana sha bakwai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya ce an ta daga yau ka zama sakataren gwamnati ya ce na gama maka da wannan saboda wannan matsayin da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya ce za ka je ka karanta wa manzon Allah alƙur'ani a yi bitarsa saboda wannan ne shekarar ƙarshe da ba za a sake maimaita wata shekara ba ana saukar da Qur'ani a cikin Ramadana sai Allah ce a gayyato Zaidu ibnu Thabit a yi saukar Qur'ani da shi manzon Allah yana biyawa a gaban Jibrilu Zaidu kuma yana ji don Allah ba a bamu matsayi ba bayan manzan Allah su salama ya yi wa fati abubakar ya zo aka ce za a tara alkur'ani aka ce Zaidu kane ne shugaban kwamitin bayan abubakar ya tafi zamanin Usman da aka zo za a rubuta kofin Qur'ani guda ɗaya wanda za a tara mutanen duniya a kai aka tara mutane da dattijai da matasa da aka kawo zaidu aka ce kai ne shugaban kwamitin duk ƙur'ani da kake karantawa a yanzu da rubutun hannun zaidu ibn sabit ne aka rubuta matashi ne abin da yawa addini kenan yau ko wannan kadai a ce duk ƙur'anin duniyan nan zaidu ne ya rubuta don Allah mai yawa addinin Allah za ka iya kwatanta shi da zamaninmu a yanzu duk duniya in sun taru za su kai aikin zaidu shi kaɗansa dukkan sahabban nan fa ar-rajulul wahidu minhum bi umma mutum ɗaya kamar al'umma gaba ɗaya ne mu yanzu me muke wa addini kana matashi idan a fagen abin da ya shafi harkar jihadi ne Haddis wala haraj sharewa annabi sallallahu alaihi wasallam hawaye su tsaya su kewaye shi ana ganin mutuwa suna ce za su shiga mu'ad da mu'awwad ɗan shekara sha biyar biyar ne amma ɗayan gajere ne ɗaya kuma dogo ne ɗan uwa ne da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana tace mutane da za a je yakin badar sai ga wannan dogo ne yana da tsayin bu sai ya ɗauke shi sai abokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yake yaya yace wannan ka dauke shi ni ko baka dauke ni ba saboda yana da tsayi ni kuma ka ganni da kwage amma na fi shi karfi in mun yi kokawa ka da shi nake yi sai annabi yace a ja daga a ba su wuri su ka su buga mu gani aka ja layi aka ba su sai daga dogon ya buga sai annabi yace to ku shiga duka kai tsayin ka ya ja ka kai kuma karfin ka ya ja ka haka suke da aje mutuwa ne fa aka tafi da su mu'az da mu'awwaz din nan kuma su ne waɗanda suka haɗu su suka kashe abu jahal babban bos a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abu jahal matasa yara yan ƙanana yan shekara sha biyar su suka kashe shi kaiwa ka kashe a cikin addinin Allah zaka wa addinin Allah matsayinsa matashi abdullahi ibn unais annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane a madina yace zani khalidul huzali wani babban arne dan ta'adda ya cutar da ni ya dame ni har sai inda zan yi da shi yana maka kullum yana shirya ya za a yi a ce a nan madina ya cutar da ni wa zai iya ɗaukan mun fansa akan khalidul huzali ya kashe mun shi sai wani matashi ya miƙe ce gani nan ya rasulullah ba ma san shi ba abdullahi ibn unai ya rasulullah ni zan maka sai annabi ya kira shi ce da shi za ka iya ya ce amma fa mutum ne fa wanda idan ka ganshi sadauki ne za ka ji tsoro shi ya rasu rasulullah in akan aikin ka ne bana jin tsoron kowa a duniya yace ka tura ni kawai ka gaya mun ya yake ban san shi ba yace in ka ganshi rajulun hu ra'aitahu yahabuhu mutum wanda kana ganin shi za ka ji tsoron sa ka ga yana da haifa yana da kwarjini yace zan iya ya ya yace je ka kuma yaki ɗan zambo ne ka sai da ka yi ka je ka zo mun da kansa ya tashi shi kaɗansa ya kama hanya zuwa maka tafiyan kilomita 450 ya kafa ya taka ya je ya tambaya wane ne kalidul Huzali aka ce ai gang leader ne yana da wani group da manyan manyan yan ta'adda kowa tsoron sa yake ji sai ya shiga irin na yan ta'adda sai je wurin sa yace zo in yi rajista ce ni ma mungun dan ta'adda ne yace a ah, so ka zo daidai ya katse shi yan shigan burtu in za a je wani wuri a je da shi yana yi yana takensa har zuwa lokacin da ya ga ya yarda da shi ya ja shi a jika kawai suka ɗan ja suna tafiya da shi sai ga ya fi yarda da shi tun da shi shi ɗan waje ne a ɗan cikin gida ba don haka bai san sirrinsa ba sai fi jawo shi a jika suna tafiya da shi kawai shi kuma dama aikin da ya zo yi bai manta ba ya bi da shi ta baya baya zare takobinsa ya dalle wuyansa kawai ya cire kai ya ɗauko kawai ya su kwano a guje ya dawo ya sallama a gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ashe mala'ika jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sallama cewa ɗan aikinka ya cika aiki manzon Allah ya fito yana murmushi ya ce atmamtal muhimma lallai ka gama aiki ce ba sai na ga kanka ba ka gama annabi ya ce tsaya mu baka tukunci sai manzon Allah ya koma gida sai ɗauko sandarsa sai ce khudh bi asaya hadihi sai sanda ta gashi nan aka tukunci sai ya karba ya fito yana jin girma manzon Allah sai ya bashi kyautar sanda sai aka ce to kai annabi ya baka sanda baka ne za ka yi da sandar ba sai koma ya ce ya rasulullahi ka bani sanda na gode amma me zan yi da sandar sai ce da shi tawakka alaiha a arifka biha yawmal ba. yace rike wannan sanda ka rinka dogara da ita ranar kiyama ka zo mun da ita da ita zan gane kai ne kai wa qalilu humul mutawakkilun ranar kiyama dan kadan ne wanda zai zo da sanda Abdullahi ibn Unais ya rike wannan sandar baya wasa da ita ya gama iya rayuwarsa da ya zo mutuwa ya ce in an zo binne ni a binne ni da ita haka zai rike wannan sandar ya zo gaban manzon Allah wannan shine ma za ka danta lidinillah Mai kai wa Allah mai kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya tare da mu ba mu gan shi ba ba mu ji shi ba amma ya bar mana gadon sunnarsa kai mai kai wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana da ilimi ka karanta da idan kana da karfi ka yi yaki kan kare ta idan kana da matsayi na siyasa ka ba ta karfi ka taimake ta idan kana da dukiya ka kashe dukiyarka akan ci gabanta idan kuma duka waɗannan Allah bai hore maka ba to kai ka bita a yi aiki na sunnar annabi sallallahu alaihi tare da kai wannan shine mafi karancin gudumawar da zaka bayar wa addinin Allah kar wani ɗaya daga cikin mu ya tashi a ranar ƙiyama bai rage bashin da Allah yake binsa ko manzon Allah sallallahu alaihi yake binsa ba Allah ubangiji ya muku albarka Allah ya mana albarka gaba ɗaya. Allah ya sa rayuwar mu ta zama rayuwa mai kyau Allah rayar da mu akan addini rayar da mu akan sunna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh